nawa to abin da nake so ki shigo min da shi gidan nan dubu biyar daya biyu uku hudu biyar dubu biyar nake son ki shigo min da shi kin ji abin da na ce kuma gashi da zafi ko za ki dan sa gammo ne Allah ya tsaya da Allah ki daure kar ki dawo ko ɗaya gidan nan ki gogarta dubu biyar amma ma ya fi ina bukata amma dai kar ki da ƙasa cikin damuwa tunanin me kike yi wallahi tunani na ke sana na ya ya na ga abincin tili kuma na kawan abincin naki gashi nan tili baki siyar ba ina kika shiga ne yau ina ma ne ban shiga ba da ban shiga ba dan ga miki wallahi babu wanda ya shiga ba tunani ni yanzu ba babban bakin ciki na idan na koma gida da abincin nan wallahi umma sai ta rake ni ban san ya zan yi ba ke ce ki kasa ganewa kullum ai zamanin nan ina gaya miki walbani walbaka walhanani ne in kin bayar a baki in kin yi sarara a miki saroro ko ba haka ba amma kin kasa ganewa ga baki ɗaya yanzu dai na gane abin da yake da miki kuma zan taimake ki yanzu abu na farko mu tashi ki dau abincin nan kai ki wajen sarkin tasha yanzu yanzu zai juye baki kuɗin sauran kuma karatun mun dawo na bude miki shafin ki karanta duka tashi da gaske kike a ni dai wallahi kin ga tashi ko ma me ne na kawo maka to wannan fa kawai abin da nake so yanzu ka koya mata ka wayar da ita abin da nake so ka koya mata tuki ka koya mata iya rike sikiyari ka koya mata taka birki a sa giya za a koya mata kawai ita burinta kawai ta ji dumus yarinya ke in ka ji dumus Ba ki da matsala a'a ni ai idan dai har zan ji dumus ko ba matsala komai ya kan kama ki shayar hannu ce ai na tabbata ba ta bani kunya ba ai na san halinka ne akwai ba da kai to har ribas sai an koya miki <laughs> Allah za a koya miki yadda ake ribas da cin taya to shikenan za ki iya ribas ko eh zan iya za ki ji za ki share caji kad yarinya cike kuɗin ya bata ya ce gobe ba kuma idan ta sake ɗagowa da je can taya ta same shi zai kara juyewa ya bata kuɗin ta tafi tana ta murna yar banza ba gaya mata borno gabas take hmm. ba da tana mana kallon banza ba hmm. da kin ga yanzu ta shigo hannu ba ita ba raina mun riga mun zama ɗaya da ita hannu mun san sirri sai dai kawai a rufe abin kowa dai kin dan gane shikenan kawai ai ta san karbe <laughs> kefa yanzu abin da zan yi ba ni don guda daya amma da Allah abin da ke so da ke shi wannan ba ki sadaka shi ke tunda na riga na biya wai tambaye ka eh. kon ka siya ko kuma ni a ah, to kuma ban da abinki sai mun tsaya muna ta dogon zance wannan kuma ruwana ne ko sadakar da ko kuma sadakar ruwana ruwana ne babu ruwanka amma dai Allah ki rika zuwa da wuri Allah a ah, dole ku fito da wuri ai ba su suka koro mu daga ƙauye <laughs> ai ba da su ba da sai mu zauna a ƙauye sai gobe amma ki daina makara da Allah a ah, ba zan makara ba sai gobe to dai Allah ya ruba mu asiri sai ka ta shaki ayanka yasa kullum muke fatan mugun ji mugun gani Allah ya tsare mu sa ki ganna wannan saboda kar a gane kin san can tasha yan sa ido sun yawa da an ganka a tasha ko ko karaman yarinya ga can za a yi sarkin kuma za a yi wani kowa gani gani ya san to kwanan zancen a ga shigan mu amma ba a ga fitar mu ba <laughs> yawa to ai shine kai to ne nan baki da dama to abin da nake so da ke dalilin da ya kika yana kaki wannan maboyas wannan getan nawa mm-hmm. saboda kin ga tasha mutane sun yawa 'yan sa ido sun yawa da an ganka da karamar yarinya ma to dama an san saboda mu dama 'yan tasha sunan mu yayi yayi yayi kauri bale kuma to bale kuma dama mu ko <laughs> gaye ne mu a ah, to to shi sa na kawo ki nan guest house ɗinka wannan a ah, guest kango ne <laughs> wannan a guest kango ne saboda haka wannan guest kango nan kullun za mu rika haduwa da ke da na yi muke waya dama ba sai mu haɗa can ba eh, sai zarto ta nan nan ce mu haɗa na gane eh, a nan za a gyagije bani bani bani ke dai ba ba ki manta a a ya zan yi manta da wannan ba zan manta ba ai ai ke su gani ni ba dan wannan nake kin fi karfin wannan ai eh na sani amma dai duk da haka dai ai sai da ita dai wannan dai mutum idan ya yi aiki ne to kafin gumunsa ya bushe a bashi hakkin sa ya kamata gaskiya dan ya san shi ma ya aikata eh kan ci tsotse bara a baki hakki eh ba komai wannan shine baka ci goron ba wai ki ta gora gora me ni na ma ba cin gora nake ka ci ka mai da yawo me wani mai da yawo wanda ka ci da kudin ka a a to a a goron dubu yanzu ke kanki wannan bai fud abin da bai fud 150 ba an baki dubu daya sadaka ma zan je na yi da shi gurin eh, wallahi ku zuba shi a kwata ba tun yaushe abin da nake so da ki mm. yanzu in kin tashi ni zan yi na ke ki bina saboda kan mu hada hanya na ga tare muka shigo ai ba san mun shigo ba mun fito kana wani abu haka kana ba da za mu shigo ban ga kayi ba ai sai da unguli da kan zabo ai duk harka da ke ganin ba ba saje ba a fuskanta amma sai ki haka sai kin yi nisa ma sannan zan yi haka dan kan ma a ce tare muke ni gaskiya tare za mu tafi a a kake mu haka ai sai tare ka shigo tare za mu tafi ai baki gane ba ai shi ka fa haka ake ta ba ai sai da ungulu da kan zago sai su gano mu haka ne kuma fa to gobe an za mu shigo ba haka kawai wuf sai mu fada ba sai haka ki ji gasu nan da ga su yaran nan da Allah maza maza maza shikenan sai gobe to ah, hoda taba fulata ne ce hoda ya kai bare da yuru ka ce ne fulani shi ke ci ni ma fulata ne ana dara ga dare yayi in an ki sharan masallaci kaga a yi ta kasuwa haka kawai a gidana ga can ko kwallon shinkafa ban da ita maimakon je in siyo kwallon kwanon shinkafa ko rabi ne shine zo na raba ta na raba gurin mai goro haka irin ta nan amma dai ko banza dai ai <laughs> eh an dai bula ɗebi lagwada Jibir, ah, hawa, hawa, jibir, Karin garage hannu wannan yana tsaye Aba ya arha da mana uba wannan wallahi aka zuwa shi raina suke yin aka zuwa shi kana ga yadda muke muke hainar da mutanen na kan kuɗi amma aka ƙara shi ai yafi da kosan zama ana mun da shi yayin zuwa ta. to kai ma zaka je karɓo mana a gani ya za a ringa irin irin irin irin irin irin wani daurin haka a gani a'a wa alaikum assalam a a a a a me goyo me kwai Allah mm. me iko me goyo me kwai na'am sai ga ku ko biyu ne ras wallahi kuwa ka san ba ma rabuwa ai kullum muna tare daga ina haka ga mu dai yanzu juye za ka yi ɗaya za ka siya a'a ni kamar ni in sai ɗaiɗai ke na taɓa san ɗaya wajen ki na taɓa san ɗai ai ni mai juye ne ai ni mai ɗungurungun nake haihuwa da hanji saboda haka juye zan yi to amma ke kin ga ke ji a yi miki juye to yau sai ki yi haƙuri a yau mai goro gaskiya ne saboda haka ke mai goro inda ke za a wajiye shiga daga ciki to nan zuwa yar kin ga tafiya sai mun haɗu mu shiga mu haɗa gareji ba da eh shiga shiga gani nan to bari dan dan duba miki wallahi iya cinikin da yake nan tunda ita za a biyo kin ga sai a bata wannan ke kuma kai amfani da wannan shikenan shikenan Allah ya bada sa'a to shikenan sai mun haɗu jeki jeki jeki na bai na bai shiga je ki shiga a je mana tana ai shiga ki tsaya ki tsaya ki saboda ki bada shaida sai da su tawa eh ba ruwa ki je ki gaya yawa ha mai goro dama abin da ka gani atul gaskiya ban gane ba shekaran jiya ka zo jiya ka zo yau ma ka zo gashi ba wani bayani ni fa gaskiya kaga ni fa firar da nake fitowa ina yi da saurayi dama dan ya dauki abu ne ya bani in shiga in bawa mamata mu biya kudin haya sannan mu samu kudin da za mu yi sana'a in fita in je in saida in dawo amma ba ta yiwa kana zuwa kana dauko mawanka kana kana zuwa kofar gidanmu amma ba ba bayani ba kuɗi kullum sai dai ka zo a yi taɗi ka koma a a gaskiya na gaji da wannan ni mata ta kaga idan ma karfe ɗaya na dare zan kai a kofar gida idan dai zan koma mata da kuɗi a gida to za ta yadda ba za ta ce man komai ba to dama wannan ce matsalas ita ce ta shi yasa kwana biyu in na turo bana samun ki to in dai wannan ne karki damu ta hanyar da zan bi in samu kuɗi zan yi ta zan baki abin da zai ishe kike da mahaifiyarki au dama baka sani ba dama baka san idan saurayi ya zo wajen budurwa wajen taɗi ba yana ɗauka kuɗi ya bata ba kar ki damu ke dai na gaya miki wannan kawai ai idan saurayi ya zo wajen budurwa wajen taɗi ba sai ta bashi shi damar ya bata kuɗi ba shi ya san abin da ya kamata ya yi amma tun da baka sani ba ka bari don ranar da ka fara sanin idan ka zo wajen budurwa wajen taɗi ka ɗauki kuɗi ka bata ka kira ni in fito kar ki damu na ma gane <laughs>

amma dai ke sa karya ce sha sha sha bai ba ta kuɗi ba kuma kika je kika zauna a kofar gida wurin sa har kika tsaya kika zance ba kya ganin zubin da Allah ya miki ne zubin da na ne fa da ke kika tsaya wurin wancan bushasha amma don wulakanci don ki kaskanta ni ki wulakanta yanzu ya za mu biya gidan nan tukunna gaya min yanda za a yi wallahi na faɗa mai ya ce kuma kika ci gaba da zance da shi bari ki ci ki saurare ni da kyau ki ji kina ji na kina ji abin da ta gaya miki daga yau in na ƙara ganin wannan busasshen ya sake zuwa kofar gidan sai na tattaka ki ba dan ina gudun kan ta ki wani mai kuɗin ya zo ya ce mm, mm, ba zai aure ki ba wallahi da na mamare ki na ji miki ciwo sa karya kawai sha sha sha tashi ki bani guri su ukuwa kawai da wanne zan ji a cikin gida da kuɗin hayan ko da kayan abinci Nan, ça ah, y A kakki j'ai hijabin anan, je saka. titti ma kwai la ilaha illallah daga ina haka muke ya aka ne mai goro mai kwai ka maka ne ka juye kamar yadda ka saba ah to gaskiya yau sai dai ku yi hakuri wallahi yau ba zan iya juyen nan ba yau wallahi gaba ɗaya a gajiye nake yau ne yau aiki ne yau kaya aka kawo na sauke kaya da yawa na gaji likis saboda ka juye shi ke nan ku yi hakuri eh ku yi hakuri eh, mai kwai ku yi hakuri ah, da Allah ka ku yi fushi ku yi hakuri Allah saka su saka su hannu kai na sa yaya ai ban gane ka ba gane kai wata irin shi ba sai ka ce mai aikin buloko nan kuma tsabar iya iya taku ne ni ko babban majini ne ba mai bulo ba ni majini ne to wanne daga ciki kamar me fa ina nufin kwan ko kuma me kwan a du wanne za ki yale duk kamar mari ba a bari sai dai inda jagwal a ciki sai ka ware jagwal kun bara gurbu ne ka yadda shi to wanne za a fara duk gaba daya kana cin abinci ai sai da ruwa yoni gonan Thank you. Ummi. Ummi. Kin dawo? Zan da ya tafi. Kin ga yanzu Ummi da a ce za ki aje wannan tallan. Ki bi maganar da na gaya miki, ki zo mi magana a wuri, da hafiya miki mutunci. Kai, malam dakata, gada ka ƙara yi manzancin yan aje talla. Ka ga wannan tallar kana rena ta? Kana ganin kamar ɗari biyar ko ɗari uku? To ni akan matsayin dubu goma take a gurina. Idan za ka iya bani dubu goma, to zan iya in je in ajiye talla in koma gida idan ba za ka iya bani ba gada ka ƙara tarona da zancen wai in daina talla dubu goma a wannan farantin kwarai kuwa to dube ka dan Allah ba ka da aiki sai zo man taɗi ba ba ba ba kuɗi da Allah ta ce ummi ba wani gada ka ƙara kiran sunana na faɗa ma wai wai yarinyar nan me matsala ta kuma ma wai dubu goma a ina take a farantin nan nawa ne kwanan shinkafan ne gaba daya to da ta san yadda take fitowa ne sai na ji mutuwa katsaham ba cuta mutuwan nan ta razana ni ta firgita ni yan nan ki daina kuka ai yan matan gidan aljanna ne Allah ya ci kanta Allah ya mata rahama ki daina kuka kin ji yan nan ai mamaci ba ai mai kuka mamaci addu'a yake so addu'a ita ce ta takobin mumini ai inda ta tafi ba ta gudu ba kuma ma inda za mu je ba mu wannan ba mu ma a tafa muke mamaci ai baya son kuka addu'a zaki mata ai yan matan gidan aljanna ne amma ni na kashe gurmi eh ni na kashe ɗata da hannuna na za a uwa ta kashe 'yarta 'yan nan hmm? sanadiyar ta na san damuwarki na san matsalarki kuma ni kaina abin da nake miki ba a san raina ba ne ki yi haƙuri in ba dole ba ya za a in maɗan da na haifa haka ba mu da yanda za mu ci abinci kin sani gidan hayan nan ma ya maka kare da shi duk kin san halin da muke ciki tun da mahaifinki ya faɗi ya dangin babanki sun ki su kula mu suka yi watsi da mu don Allah ki haƙuri ba a sa raina nake miki haka ba kin ji haƙuri ma ki haƙuri amma kuma shi kenan umma sai ta hanya haka zaki sa in je in nema mana kuɗin da zamu biya kuɗin gidan ba haka ba babu uwar da za ta so ta sa yarta a haka sai dole ni ma kuma dole ce ta sa ni haka ki haƙuri don Allah ha baki kuma ki haƙuri ma ha baki oh, ha haƙuri ma Anti na gaji wallahi. Daga ina haka? Ha! Ke waya haka kullum in kika fita sai kin dawo da kwantai. Ke da 'yan mata idan sun ɗauka juye ake masu ke kuma ki dinga dawowa da kwantai? Ke kuma ina kika samu yar talla haka? Zan baki labari. Anti na gaji tun safe fa na fito na ɗauki goro na je na dawo na ɗauki shinkafa da wake sannan kin ga wannan kuma wallahi na ke yanzu ba kya tsoro kar ta zo ta danki a nan ya zan yi na gaji wallahi to kin ga tashi ki je ki kwanta ki huta wallahi tashi jiki da jini tashi akwai mai zuwa ya maki juye je san ko ni wace ce ba ita ta san ko ni wace ce domin ni uwarta ce ƙarya kike ƙarya kike ko irin masu satan mutanen nan ne ƙarya kike da Allah ki kama gaban ki ko kuma in maki ihun barawo a wajen na a zo a cafke ki a gaba ke wace ce ni gaya mata in bata sani ba baki sanni ba ina kanwar mahaifiyarki baki sanni ba ƙarya kike ƙarya kike ba dan da zaka haifa in dai dan sunna ne dan ya ga kanwar mahaifiyar shi ya dinga gudun shi ya dinga gudunta kun ba karya ba kin ji ke kenan ba yar sunna bace tunda ni kanwar mahaifiyar ki ce amma kin ce ƙarya kike ƙarya kike ni kika ce baki sanni ba ke da Allah dan annabi ki kama gabanki ki kama gabanki na ce ki kama gabanki ke din ba da Allah gafara ta haka kawai ki je ki biya kina neman ki wannan dinta ni baki sanni ba ko ah ban gaje ni zaki ba ban gaje ki nazo in yi ba Na zo in miki wanin ne kin gane kin min a baya na kyale ki yanzu kin dawo kina neman ki bata min yaryata to ba ki isa ba shi yasa na ce tun wuri gara ma ki canza Na in miki wanin ne har gida yar tallan yar ce kike cewa kar a bata to ita in ban bata ta ba ita ta bata ne yo dan talla akwai wanda ya kai dan talla iskanci bin kwararo kwararo dan garuwa nasa ne dan acaba nasa ne ɗan wulbairo nasa ne ɗan burkila nasa ne kare da doki nasa ne tasino garage ɗin ni in ban ni in ban bata ta ba ita ta bata ne yo ɗan talla ɗan talla ma sai ka bata shi da ake wannan da shi a kango je kike wannan ɗin ta tukunna ki fahimta na dai ga da Allah da flat flat shake ki wannan ciki amma ba ni ba yan tasha ka san ni da wani

na ga ke kina da gama zaki ma fita daga gidan nan ina ganin saboda baki da kasuwa baki da kwastomomi ke kuma kin tsaya sai dariya kike saboda kin ga wadda tafi ki kyau a haka dai aka gani aka ajiye mu a gidan ko ke kuma na zo kanki kina jin me nake ce miki ba na bukatan a raina ta haka ke kuma wanda idan kika fito sai ki fita ki dawo sai dai ki ce yunwa ke ji to yanzu ni na canja mata suna san an ce To yanzu ni na canja mata suna madan shisha. Jagewa. gidan nan salamu alaikum me ya kaki matattarar ta fa saban allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta so mu tafi wace na kiya nan hajiya gata ba yar kiya ai ba na fa anan sai kin yi batan silinda silinda oh, silinda ko

大叔，这人呢？现在还去啊？ tun nan gidan farko idan wani ne miki kwatance to ya miki da Allah ba ku je yan guda kuskure